قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون sai manyansu suka ce ku kawo ibrahim a idon mutane a wajen taro domin su bayar da shaida akan ikirarinsa da abin da ya aikata saboda iƙirarinsa ɗin ya zama hujjar ku a kansa